Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da hashin gumel tare da babai kuma makiyar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin na hantsi. Yau ranar Litinin bakwai ga watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za a ji cewa bayan ɗage takunkumin korona da Saudiya ta yi, hukumar alhazan najeriya ta fara shirye-shiryen aikin hajjin bana sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru da Melika ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. wani guda bayan da dama a cikinsu suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine 'yan majalisar amurka sun yi alkawarin samar da karin dakaru da za su taimaka wa ukraine yayin da gwamnatin kasar take ci gaba da yakin tsirrai da kasarta daga mamayar kasar rasha nan ba dadewa ba majalisar dokokin amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan goma wurin sayan kayan soja ga ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimakawa fararen hula in ji sanata chris murphy na jihar connecticut yana faɗa a jiya lahadi a cikin shirin labaran fox duk da goyon baya na bai daya kuma mai karfi da ake baiwa kiev 'yan majalisar suna kuma shirin tabbatar da wata bukatar ukraine ta hana shawagin jirage a sararin samaniyar ukraine domin dakile hare-haren da rasha ke kaiwa ta sama shugaban amurka joe biden yana tuntuɓar takwarasa na ukraine volodymyr zelensky akai-akai game da bukatar ukraine ta ƙarin jiragen yaƙi a cewar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zelensky ya ce rasha tana shirin kai harin bam a kan birnin odisa mai tashar jirgin ruwa zelensky ya faɗa a wani jawabinsa da aka yada ta talabijin ajiye jiya lahad cewa inda hakan ya faru zai zama aikata laifin yaƙi kuma laifi na tarihi ma'aikatar man fetin ƙasar libya ta faɗa a jiya lahad cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci lamarin da ya rage adadin samar da mai a ƙasar zuwa ganga dubu ɗari uku da talatin a kowace rana kamfanin manta ta kasar libya ya ce kungiyar ta rufe rijiyar sharara wadda ke zama mafi girma a libya da kuma rijiyar ta elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren kafin rufewar libya tana samar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kowace rana shugaban kamfanin mai na kasar mustapha sanalla ya sanar cewa wasu dalilai masu karfi wata hanyar doka da ta baiwa kamfanin damar ficewa daga kwangilolinsa a wani yanayi mai ban al'ajabi rufe rijiyoyin mai ya yi sanadiyar da kasar libya ke asarar dala miliyan 160 a kowace rana na kudaden shiga rufewar da zuwa ne a lokacin da mamayar da rasha ta kai wa ukraine ta girgiza kasuwanni a fadin duniya lamarin da ya sa farashin danyen mai ya yi tashin goron zabi ya kai dala 115 ganga guda labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin waɗanda suka mutu daga covid-19 yana gab da haura miliyan shida lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da karewa babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta ɓarke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar john hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya lahadi ya kai miliyan biyar da dubu ɗari tara da casa'in da bakwai da ɗari tara da casa'in da hudu tsibiran pacific waɗanda keɓe wasu ya ba su kariya sama da shekaru biyu yanzu haka suna fama da barkewar annobar da mace-mace a karon farko wanda nau'in omicron mai saurin yaduwa ke haddasawa hong kong wacce ke ganin karuwar mace-mace tana gwada daukacin al'ummarta da suka kai miliyan bakwai da dubu ɗari biyar sau uku a wannan wata yayin da take aiwatar da dabarun china ta kawar da covid-19 kwata-kwata. an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda bayan janye takunkumin kauce kamuwa da korona da saudiya ta yi hukumar alhazan najeriya nakon ta umarci hukumar alhazai da jihohi da su gaggauta fara shirye-shiryen aikin hajjin bana wannan ya biyo bayan wata takarda ta musamman da hukumar ta samu daga masarautar saudiya da ke nuni da cewa akwai yiwuwa za a buɗe kofofin masallatan harami guda biyu ga maniyata daga sassa daban-daban na duniya a bana domin gudanar da aikin haji wakilin murya amurka madina dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton ta haɗo mana Wannan taro ya samu halartar hukumomin alhazai na jihohi inda aka yi la'akari da cewa akwai muhimmancin yin tsare-tsare na gudanar da aikin hajjin bana kamar yadda shugaban hukumar alhazan zikirullahi kulle hassan ya bayyana wa manyan sakatarorin hukumomin jin daɗin alhazai daga sassan ƙasar baki ɗaya. Zikirullahi ya ce akwai abin dubawa a yadda za a yi shirye-shiryen aikin hajjin bana ganin cewa abubuwa da dama sun sauya daga shekara dubu biyu da goma sha tara da aka yi aikin hajji zuwa yanzu. saboda haka dole ne a musayar ra'ayi tsakanin hukumar alhazan da masu ruwa da tsaki. Likely to be that number than those who have is difficult, but for those who have done so long time ago, we have insisted that it will be the issue of first come, A nan zikirullahi kulle Hassan yana cewa shirye-shirye da wuri zai kawo mana saukin aikin domin yanzu watakila za a rage yawan kujeru da za a ba wa ƙasashen da alhazansu za su yi aikin hajjin. Shi kuwa kwamishinan kula da tsare-tsaren aikin hajji a hukumar alhazan Abdullahi harɗawa ya yi ƙarin haske a kan wannan batun. Su Saudiya saboda wannan annobar da ta zo hanyoyin samun kuɗin su dama kashe biyu ne masu muhimmanci. Yi da kuci na baki kamar zuwa aikin yanzu kuma umra da kuma sai da gurbataccen man fetur to wannan corona da ta zo duka ta ruguza komai da komai saboda haka ya zama su wajibi su dau matakai da za su tallafa wa tattalin su ɗaya daga cikin abubuwan da suka ɗauka shine harajin su abinda su ake kira vat value added tax da ba safiya. amma wajen shekara 2018 zuwa 2019 suka sa kashi biyar bisa ɗari to da wannan korona ta zo sai suka mai da shi kashi goma sha biyar bisa ɗari so wannan ya shafi farashin kayayyaki da komai da komai a sautiya so abin da da kake sayan sa bai kai a kawo yanzu sai ka sa kuɗi da yawa so duka waɗannan ya nuna mana cewa aikin hajji wanda zai yi tsada yaya hukumar za ta gudanar da waɗanda suka riga suka biya kuɗin kujera a shirin adashen gata idan kuɗin kujera ya ƙaru a bana tambayar kenan da na yi wa shugaban hukumar alhazai na birnin tarayya abuja muhammad nasir dan malam ga amsar da ya bani tun lokacin da ba a yi aikin hajji na 2021 ba duka jihohi sun tsaye da an sauka kudaden alhazai ba an sauka kudaden alhazai a halin yanzu da muke magana da ke amma waɗanda suka kawo kudin su tun alif biyu da goma sha tara da kuma ah, alif dubu biyu da ashirin suna nan akan layi kuma dama wannan tsari na hajj savings scheme a dashin gata yana bin layi ne wanda ya fara kawo kudin shi shi zai fara samun dama so wannan ba matsala bace ban Allah da saboda ko ina akwai record na wanda ya fara biya da wanda ya biyo bayan shi to haka duka za a yi in Allah ya a zabi alhazan da za su samu damar tafiya in Allah ya Masarautar Saudiya ta ce abin da kawai ake bukata daga wurin mahajjata shine su kasance sun karbi allurar rigakafin cutar corona. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To Madalla a gaida Madina Dauda har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai gaba ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. jama'ai sun ce an gano sama da musulmin rohingya guda ɗari da suka galabaita kana suna fama da yunwa a jiya lahadi a gabar tekun lardin ase da ke arewa mai nisa na ƙasar indonesiya bayan sun kwashe makonni a kan teku jama'ar sun isa ne a gabar tekun janka a kusa da alubuya fasi wani ƙauyen masunta a gundumar berwin da safiyar jiya lahadi 'yan ƙauyen da suka ga 'yan kabilar rohingya 114 a cikin lalataccen jirgin ruwa na katako sun taimaka musu kana suka sanar da hukumomi labarin isowarsu in ji badruddin yunus shugaban masuntan ƙauyen mutanen da suka hada da mazaje 58 da mata 21 da kuma yara 35 sun samu taimakon matsugunai daga 'yan ƙauyen da 'yan sanda da masojoji yayin da hukumomi ciki har da ma'aikatan kula da coronavirus su kuma suke ba da tasu gudunmuwa a cewar yunus sama da musulmi 'yan kabilar rohingya 700 ne suka tsere daga myanmar mai rinjayen mabiya addinin buddhist zuwa sansanin 'yan gudun hijira a bangladesh tun cikin shekarar 2017 lokacin da sojojin myanmar suka kaddamar da kisan kakkabe kabilar a matsayin martani ga wata kungiyar 'yan tawaye an zargi jami'an tsaron myanmar da yawan kisa da fyaɗe da kuma koda dubban gidaje gungun 'yan rohingya sun yi yunkurin barin sansanonin ne mai fama da cunkoson jama'a a bangladesh katin suka yi balaguro mai tattare da hadari a kan teku zuwa wasu ƙasashen musulmi da ke yankin a ƙarshe an kashe mutum guda kana aka jikkata sama da wasu 20 a jiya lahadi a lokacin da wani mahari ya tada gurneti a wata kasuwa mai yawan jama'a a wani babban gari a bangaren yankin kashmir da indiya ke mallakanta a cewar 'yan sanda a cewar kafafen yada labaran yankin akwai yiwuwar harin da aka kai a srinaga yana auna jama'an tsaro da ke yankin ne akwai jama'a masu ɗimbin yawa a kasuwar yayin da gurnetin ya tashi an kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti jami'in ɗan sanda sujit kumar ya ce jami'an tsaro suna nan suna gudanar da bincike kuma za su cafke mahalin nan ba daɗewa ba yankin kashmir ya dare gida biyu tsakanin india da pakistan wanda dukkanin su ke ikirarin mallakar baki ɗayan yankin india tana zargin pakistan da taimakawa 'yan tawaye masu yunkurin hada kan yankin a karkashin gwamnatin pakistan ko kuma yankin ya samu 'yanci a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta islamabad ta musanta wannan zargi tana mai cewa tana ba da taimakon diplomasiya ne kawai kuma tana taimakawa mutanen yankin kashmir labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Gade maganar ta zo, She called. na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voa voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe biyu da minti goma sha hudu na dare yanzu kuma gashirin mu na gaba. Yeah! Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke tabo abubuwan da ke cewa matasa tuwa a kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai tsani. sai Sambo Jibran Samboja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusma Zaria, Yawo Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, ana Sani Kafinta, Adamu Giya ɗaya da Yasira Yusuf. Matasan na cigaba da tattaunawa ne kan taɓarɓarewar tsaro da akan samu hannun matasan. A shirin da ya gabata, Jibrin sambaja da Adamawa ya tsaya shawarar da yake bayarwa ne kan sulhu. Shin menene ra'ayin sauran matasan? abun da za a magance matsalolin tsaro abun da ya sa na kama magana sulhu sulhu inna in kabilan kan ta ta'addanci to kai ma ta shafe ka kai ba dan ta'adda ba ne amma sai ana magani dan ta'adda number 1 na farko kenan shi yasa nake nake kira a yi zama ne na sulhu na ƙasa ne ga baki da national reconciliation a an yi ah, sulhu ba ba sulhu na nake magana ba sulhu ba ne da yan ta'adda nake magana ba muna magana da sulhu ba ne da yan ta'adda ba ba wai muna magana sulhu da yan ta'adda ba a dakata ba ina magana sulhu da yan ta'adda ba ne da ke ma dakata ba na magana a saurara yanzu bari bari mu koma a saurara da Allah a saurara yanzu bari mu koma wajen mata don su ne duk abin da ya faru su ne suke gida suke ba da shawarwari yadda o oh, da mata cikin masu ah, waɗannan sai dai watakila ko ba da makamai ko ne amma ba faɗa a saurara yanzu yasira eh, me za ki ce kan wannan kin ji abin da matasa maza su zauren da yau ya ɗau zafi sosai to ni dai abin da zan ce kowa kawai ya ji tsoron Allah kamar malaman addinin mu ya kamata su ma su shigo cikin wannan lamari gaskiya suna faɗakantarwa duka saboda a samu mafita Allah ya sa mu dace kawai kuma addu'a shine mafita saboda shugabannin nan ba tausayin mu suke ji ba saboda duk abin da yake faruwa baya shafan su baya shafan iyalansu ma kwata-kwata sun manta da cewa daga ƙauyukan nan fa suka fito kuma still in suka gama mulkin nan ƙauyen za su koma. Ba su koma a ƙauye. Eh, eh to amma ko yaya ai da nasu a ciki wata ran za su guje. Yawwa uh, Hajiya Asabe. Ni Hajiya Asabe mai zani. Ni maganar sulhu da wayannan miyagun mutane ban ga dalili ba da za ku sulhunta da su. Na farko tukunna ni ina so in gano su wa'annan 'yan ta'adda me aka musu tukuna me aka musu tukuna a wannan ƙasa nasu da suke neman su hallaka wannan ƙasa nasu me aka musu in me aka musu ai akwai gwamnati tun farko tukun su yi tunani su ne fa suke neman su ruguza ina za su suka ruguza ina za su sabida haka bayanin da nake so in kara a kai da manyan malamanmu na addinin musulunci da manyan malamai na kiristoci da suke wannan ƙasa najeriya da arewa da mu talakawan mu koma ga allah mu sa addu'a a gaba mu koma ga allah kuma mu canza halayenmu mu canza halayenmu mu koma ga allah don wannan yana ɗaya daga cikin jarabtar da allah ya sako mana a wannan ƙasa namu yana ɗaya daga cikin halayenmu da muke ma ubangijinmu shi ne gwada mu a cikin wannan lokaci da muke ganin ba daidai ba muna cikin firkici muna cikin razana. a balaraba idan abubuwa su ke zafi dama wajen iyaye ake koma sai su yayyafa ruwa sai a fahimci yadda abubuwan suke sosai wato ni a matsayina na uwa kuma wanda gaskiya na daɗe ina ɗan wannan magana shine magana uku zan faɗa a wajena kuma a cikin fushi ne ko kuma cikin nadamin abin da yake faruwa a mu kuma sannan ma arewa na farko mutum ne ka fito ba ka da komai ka zo ka tsaya aka yi maka fosta aka zaɓe ka ka je sama madadin ka san duk yadda za ka yi ka gyara wa talakawa saboda gobe a tuna ka da ranar tashin alkiyama ka baka san abin da za ka je ka tarar ba su ne ulmam aba'isan wannan abin shin ma'adanan nan da ubangiji Allah ya boye shi a ƙarƙashin ƙasa kuka ce dole sai kun ƙirƙiro kun kwashe. ina za ku kai sannan mutanen da kuke kai musu ƙasashen wajen nan wallahi dariya suke wa kasar Najeriya na biyu magana ta shine matasa da mata mu fito zanga-zanga zami in ma kwana zami ana fesa mana ruwan zafi mu kyamaci abun da karfi mu nuna shugabanni mu din ne talakawan kuma mu ne ake cuta ake zalunta sannan su kuma shugabanni kasumanta fa wallahi wannan zaben da kuke gani yanzu kowa kan mage ya waye ba kowa bane zai fito a zabe shi idan za zabe ka dama ko ku sani matasa duk wanda ya zo neman shugabanci ko zaɓe ko kaɗa kuri'a. ka rubuta a rubuce idan wani abu ya samu gidanmu ko ƙauyenmu da hannunka a ciki ku gani in za a daina ai gwamnonin suna ji suna nan suna ji suna gani da kaman ba a zaɓe su ba za su bari ana wulakanta mutanensu ko da ka bar ƙasar nan za ka taɓa manta ba za ka taɓa manta cewa ai ƙasar Najeriya kake kuma duk inda kake da bature ko bai hude a kullun yana kallon ka ne a baka da hankali baka da baka da wayo saboda haka ni kiran da zan yi shine matasa da mata mu fito mu yi zanga-zanga na lumana saboda shugabanni su san cewa ba tsoron su ake ji ba domin kwama yana da yana da yancin da zai mulki inda yana da ilimi daidai gwargwado ca aka yin ka gama primary ka gama secondary school kana da yancin da zaka fito kai takara kuma a zabe ka to na me za a zo mu yi zabe a ci zabe sannan yanzu a zo ana cutar da mutanen mu na karkara yanzu mata da yawa an rasa mazajen su sun fito yanzu da an ce da kaji malami ya fara sai a ce ai ai ai zina haramun ne to an kashe musu yaya an kashe musu mazaje ina ake so su je su nemo abinci dole wani ya fito daga baran nan kuma wata ta koma an neme ta an yaudare ta an nemi naira ɗari biyu an ba ta dama can tana nema tana surfe tana surfe tana daka babu an kore ta a daji an kwashe su an kashe an yanka jama'a ba za mu ji tsoron Allah ba wallahi ba ma jin tsoron shugabannin nan an wato shikenan mun yi wani bako a wannan zauren wanda muna cikin ɗaukar shiri Allah ya sa ya shigo Eh, zai gabatar mana kansa da kansa assalamu alaikum wa rahmatullah sunana ahmed adamu amma an fi sani na da ahmadu dorai giya da baushi so na dan dai makara dai ban samu na shigo da sauri amma alhamdulillah dai na samu kaɗan daga ciki so najeriya gaskiya alhamdulillah ana cikin wani halin da sai dai mu sha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin da ake ciki yanzu haka dai a najeriya a ce muna da shugabanni ta fiskoki ta ko'ina ta kowane bangare ana da shugabanni ma a ce a arewa eh, daga bangaren tsaro da abun da ya kai abubuwa duba abun da aka rasa amma abun mamaki har wa yau abun komi kullun taɓarɓarewa yake yi yaya za a zauna ana kallo abu Kullum shi gaba yake yi Kullum kuma suna tutiyan shewar wai za a samu sauƙi? yaushe ne saukin zai zo shine tambayar dan najeriya yake yi yaushe ne sauƙin zai zo idan har saukin bai samu ba sai mutanen sun ƙare. ƙuri'o'in da suna tutiya za su samu sai mutanen sun ƙare. yanzu haka wallahi tallahi daga abun da ya kai daga su katsina sokoto zamfara in kana jin abubuwan da suke faruwa in kana tare da mutanen da suna fitowa daga wannan yankin wallahi sai dai ka yi hawaye billahi lazi saboda abun ya kai makura yanzu haka dabbobinsu su sun kare duk abun da noma ma idan suka yi shi wasu ma ba su samu sun kwashe shi ba wasu sun kwashe ma yanzu sai dai su je su koya a wani waje suna zuwa suna ɗiba kaɗan kaɗan suna da kawowa a gida muddin suka kawo suka ajiye a gida wata rana za a zo ko a kwashe ko a kone shi ma gaba ɗaya kowa bai samu ba duk da yake ana ma ta kwani rayuka ma me ya kai ma ga yanzu ba ma ta dukiya ake yi ba rayuka ake ta rasa ana ta kai eh, ba za a kuma ana ta rai to rayin ma gashi nan ana ta ana ta kullum ana ɗauka shi ana kona shi yaushe za a dakatar da wannan abun idan ni babban abun mamaki ma har wa yau ban taɓa jin an tsayar da ko wani sufeto wanda aka yi wani mummunan ta'addan shi a yankin shi ba wanda aka dakatar. Matasa ku dakata ana makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni na sura da ma'ili kaya da na jagoranci zauren ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To a gaida Malam Nasiru yanzu kuma lokaci ne baban gida jibrin zai kawo mana sharshin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran jaridar ta premium times ta mai da hankali ne akan zaben shugabannin jam'iyyar apc mai mulki a nigeria inda jaridar ta ruwaito shugaban kasa muhammadu buhari na shaida wa 'yan jaridu a babban filin jirgin saman namdi azikwe kafin ya tashi zuwa london cewa jam'iyyar apc za ta gudanar da zaɓukan ta kuma za ta baiwa 'yan adawa mamaki za ta zaɓe ta saɓanin yadda 'yan adawa ke cewa ba za ta iya gudanar da zaɓukan fidda shugabannin nata ba a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki sai kuma sahara reporters sahara reporters dai ta ruwaito kamar sauran jaridun duniya da ta mai da hankali ne akan yakin da ake yi tsakanin ƙasar rasha da kuma ƙasar ukraine da ta ce yanzu haka ana suka game da kiran da wani dan majalisar dattijan ƙasar amurka lindsey graham ya yi na cewa ya kamata a harbe shugaban ƙasar rasha vladimir putin dangane da yakin da yake yi da kasar ukraine sahara reporters je ta ruwaito kakakin fadar white house jin saki na nisanta gwamnatin kasar amurka da kalaman dan majalisar dattija haka shi ma wani dan majalisar dattijai na jam'iyyar republican ted cruz ya soki kiran da dan majalisar na jam'iyyarsa ta republican ya yi na neman a kashe shugaban kasar rasha vladimir putin sai kuma jaridar vanguard daya daga cikin manyan labaran jaridar vanguard na cewa wani dan najeriya mai shekaru da biyu da haihuwa mai suna namdi okafo ya bayyana cewa ba zai dawo najeriya ba duk da cewa ana kwaso 'yan najeriya daga kasar ukraine musamman ma dai dalibai okafo ya bayyana cewa gare mutu a kasar ta ukraine domin kuwa idan ya dawo najeriya ba shi da aikin da zai yi kuma shekaru biyar bayan ya kammala yi wa kasa hidima ya kasa samun aiki a najeriya sai da ya je kasar ukraine okafo dan asalin jiha anambra don haka ya ce shi kan yanzu ya ga ta zama idan ta allah ta kasance a can babu yadda zai yi amma dai ba zai dawo najeriya ba sai kuma jaridar da son daya daga cikin manyan labaran tana cewa kimanin yan ta'adda da ɗari biyu ne aka kashe a jihar neja a lokacin da aka yi gumurzu tsakaninsu da jami'an tsaro da kuma yan banga rahotanni dai sun bayyana cewa an kwashe kusan kwanaki uku kenan ana ba ta kashi tsakanin yan bindigan ko yan ta'adda da kuma jami'an tsaro inda har aka yi amfani da jiragen sama wajen lugudan wuta a kan yan ta'addan wanda suka gallabi al'ummar ta jihar jihar neja sai kuma jarida the guardian daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu aka gwamnatin jihar lagos a tarayyar najeriya ta rufe wani wajen gudanar da bukukuwa da ke birnin mai suna havila event center bayan da aka gano cewa an gudanar da wani taron biki da aka raba wa mahalarta wannan bikin kyautuka da suka hada da galan-galan ko jarkokin man fetur a matsayin guzurin biki. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos. zagaye da baban gida, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaice, wuni guda bayan da dama a cikinsu suka yi magana da shugaban ƙasar Ukraine. 'Yan majalisar Amurka sun yi alkawarin samar da ƙarin dakaru da za su taimaka wa Ukraine yayin da gwamnatin ƙasar take ci gaba da yakin tsirar da ƙasarta daga mamayar ƙasar Rasha. nan ba dadewa ba majalisar dokokin amurka za ta tabbatar da wani tallafin gaggawa na dala biliyan goma wurin sayan kayan soja ga ukraine da kuma kayayyakin jin kai domin taimakawa farare hula in ji sanata chris murphy na jihar connecticut yana faɗa a jiya lahadi a cikin shirin labaran fox ma'aikatar man fetin ƙasar libya ta faɗa a jiya lahadi cewa wata ƙungiyar 'yan bindiga ta rufe rijiyoyin mai guda biyu masu muhimmanci lamarin da ya rage adadin samar da mai a kasar zuwa ganga 330 a kowace rana kamfanin man ta kasar libya ya ce kungiyar ta rufe rijiyar sharara wadda ke zama mafi girma a libya da kuma rijiyar ta elfil da ya tsayar da samar da mai nan da nan a wuraren kafin rufewar libya tana samar da gangan mai miliyan ɗaya da dubu dari biyu a kowace rana a ƙarshe adadin waɗanda suka mutu daga covid-19 yana gab da haura miliyan shida lamarin da ke nuna cewa cutar wacce ta shiga shekara ta uku tana nisa da karewa babban abin tunawa shine tuna abin tausayi game da yanayin da cutar ta barke yayin da mutane suka ajiye abin rufe fuska suna ci gaba da balaguro kana ana sake buɗe kasuwanni a duniya adadin waɗanda suka mutu wanda jami'ar john hopkins ta tattara ya zuwa yammacin jiya lahadi ya kai miliyan biyar da dubu hudu To ma da gaishe ka masu raro a nan makakashen shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta kamar kullum za ku yi zashafa kan yanar gizo domin sake jin wannan shirin. yanzu a madadin baba kuma makeri da ta na gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau malam zubairu ni sarfila hashin gumel da na kuma gabatar nake cewa sai allah ya kara haɗa mu Salamu alaikum.